Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu auren ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen na kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa a Yamai kan mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya su a zangon FM. masu na'urar kwamfuta suna iya jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da wannan shiri ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Asabar 16 ga watan Afrilu shekara ta 2016 fatan an wuni lafiya. Sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai. Sojojin Najeriya sun ce za su ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda tare da kwato mutanen da 'yan ta'addan suka yi garkuwa da su. Jamhuriyar Chadi kawo yanzu ba a fidda sakamakon zaɓen da a gudanar a kasar ba. jami'a mai mulki a ƙasar zambia wato patriotic front ta yi fatali da rahoton da mujallar nan mai suna economics intelligence unit wadda ake wallafa a burtaniya ta yi ta gaishe ka abubuwan suna da yawa a kalaman shi kansa shugaban muhammadu buhari hmm. ya ce ba a taɓa samun wata ƙasa da ta kawo ɗauki ta sama wa najeriya ta taimaka masa tun da aka samu 'yancin kai zuwa yanzu irin yadda china ta yi mana ba Kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu a jihar Taraba kuma hankula sun fara kunciya bayan tashin hankali da aka samu a gundumar Garbabi. Ibrahim ka almasi Garba na tafi da shirin amsoshin tambayoyinku a gyara zama ga cikakkun labaran duniya. Masu assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. sojojin najeriya sun ce za su ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda tare da kwato mutanen da 'yan ta'addan suka yi garkuwa da su ciki ko har da matan nan 'yan chibok da 'yan boko haram ke rike da su in ji kakakin rundunar sojan najeriya brigadier general rabi abubakar kakakin sojan najeriya ce ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen nemo 'yan matan nan na chibok tare da ganin sun mayar da su ga iyayensu ba tare da kwarzane ba jan rabe yana magana ne a yau asabar bayan da ya yi fatali da wani sabon bidiyo da ake rarrabawa cewa 'yan matan chibok suna nan da rai a hirar da janar din ya yi da wannan gidan rediyon ya bayyana hoton bidiyon a matsayin bayanin da bai kammalu ba kuma wata alama ce ta damuwar da 'yan ta'addan suka shiga sakamakon rashin sukunin da sojojin suka hana su yi ya ce duk da yake hoton bidiyo na 'yan boko haram din da ake nunawa da gaske ne 'yan matan ne amma ya ce suna amfani da shi ne a matsayin wani propaganda jarabe ya yi kira ga kafofin yan labarai da kar su tsoma sojojin najeriya cikin sa'in sa da 'yan boko haram game da wannan bidiyo da aka fitar ya ce burin sojojin shine su ci gaba da sa ido ga aikin da dokar kasa ta musu ciki ko har da tabbatar da ganin sun durƙusar da kungiyar 'yan ta'adda irin su boko haram sai dai kuma janar rabe ya ƙi yin bayanin yadda za su kubutar da 'yan matan na cibok da ma sauran mutanen da kungiyar ta boko haram ke garkuwa da su sai dai ya jaddada cewa sojoji ba za su yi kasa a gwiwa ba ganin sun kwato 'yan matan na cibok. a can jamhuriyar chad ko har yanzu ba a fidda sakamakon zaben da aka gudanar a kasar ba a ranar goma ga wannan watan da muke ciki sai dai yan adawa sun ce ba shakka ƙuri'unsu za su yi tasiri domin ko bisa dukkan alamu sai an sake zaɓe zagaye na biyu kuma ba za su yarda da duk wani sakamako ba saɓanin abin da zaɓen zagaye na biyu zai samar to sai dai wannan kalamun na shugabannin jam'iyyar adawa alama ce ta nuna zaman ɗarɗar a ƙasar a halin yanzu. domin kuwa an bato muhammad ahmad alhabo shugaban jam'iyyar adawa ta party for liberty and development wato pld shi da mai magana da yawan shugabannin jam'iyyun 'yan takara na adawa suna cewa a shirye suke su sake tsayawa takarar zaɓe zagaye na biyu a kusan dukkan rumfunan zaɓe domin ko ba wanda ya samu adadin kuri'un da ake bukata a zagayen farko a zaɓen na ranar lahadin ta gabata muhammad ahmad alhabo ya ce sun yi mamaki duk da cewa ba a fidda sakamakon zaɓe ba amma shugaba mai ci idris debi ya fara ci musu su amince da sakamakon da hukumar zaben ƙasa za ta fitar wadda za ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben muhammad ya ce sam ba za ta sabu ba su yadda da wannan sakamako don haka suna kira da sake zaɓe zagaye na biyu kamar yadda dokar zaɓe ta ƙasar ta ta shimfiɗa hukumar zaɓe dai tana da sati biyu ne ta bayyana sakamako daga ranar da aka gudanar da wannan zaɓe muhammad zain bada shugaban kamfe din shugaba idris debi ya yi kira da daukacin 'yan takarar da su mutunta sakamakon idan an fitar da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka amurka da kenan birnin washington dc jami'iya mai mulki a kasar zambia wato patriotic front ta yi fatali da rahoton da mujallar nan mai suna economics intelligence unit wadda ake wallafa a birtaniya ta yi cewa shugaban yin adawa na kasar ta zambia haka hinde hichilema na jam'iyyar united party for development upnd shine zai lashe zaben da za a kasar na ranar goma sha 11 ga watan agusta a cikin bayanin da mujallar ta yi na cewa barin jam'iyyar pf zuwa jam'iyyar ta upnd da da marawa hichilema baya na da tsohon mataimakin shugaban kasar guy scott ya yi wanda yana sahun gaba a cikin tsohuwar jam'iyyar zai karawa hichilema ta goma shi wanda hakan zai sa ya galaba a kan shugaban da ke kan karagar mulki wato shugaba edgar lungu a zaben na watan agusta sai dai frank buwala mukaddashin mai magana da yawon jam'iyyar pf ya ce wannan hasashe ba kamshin gaskiya a cikinsa domin ko mutanen zambia na bayan shugaba lungu ya ce wannan hasashe san bai yi kusa da abin da yake zahiri a kasar ba ya ce jam'iyyar tana son kawai ta ji ko kuma ta san abin da wannan mujallar take cewa ne game da kasar ta zambia a zaɓe zagaye na biyu biwala ya ce sautari wannan mujallar ta sha yin hasashe game da zaben kasar zambia amma kuma bai zamowa gaskiya haka kuma ya yi watsi da rahoton da ke cewa marawa hichilima baya da scott ya yi zai sa jami'ar adawa ta nasara wannan baya kusa da gaskiya kuma ba daidai ba ne a cikin kwanaki biyu an samu girgizan kasa mai nauyin gaske a kasar japan wanda har ya yi dalilin mutuwar mutane 37 kamar yadda kafofin yada labarai na kasar suka ruwaito da ma wakilin wannan gidan rediyon da ke birnin tokyo sai dai prime minister kasar shinzo abe ya bayyana damuwarsa na aukuwar wannan lamarin musamman ma ruwan saman da aka yi mai nauyi mai nauyi dauke da iska da ke kawo wa aikin ceto cikas a tsibirin kinshu inda nan ne wannan mummunar girgizar kasar tafi illa hukumar kula da yanayi na kasar ta ce girgizar kasar na yau a sabar ya kai maki bakwai haɗi da wanda ya faru ranar alhamis mai maki 5.4 kuma ya yi ta'adi kwarai da gaske gine-gine da dama sun zube a wannan girgizan kasar na yau asabar ciki ko har da ginin kwanan wurin kwanan ɗalibai inda ya yi dalilin mutuwar ɗalibai biyu labaran duniya kenan na gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ladan ibrahim a yawa ya gabatar To madalla, jiya Juma'a shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma gida bayan ziyarar aiki ta kwanaki biyar da ya kai kasar China. Na tambayi hadimin sa Malam Garba Shehu tasirin wannan ziyara. Abubuwan suna da yawa mm, a kalaman shi kansa shugaban Muhammadu Buhari. Hmm. Ya ce ba a taɓa samun wata ƙasa da ta kawo ɗauki ta kama Najeriya ta taimaka mata tun da aka samu 'yancin kai zuwa yanzu irin yadda China ta yi mana ba. To wannan ita kenan a muhimman abubuwa eh. da za a yi magana yanzu kamar akwai wato uzuri da suka bamu ba zan ce mar bashi ba kuɗi ya kai dala biliyan shida wanda wani babban banki da gwamnatin ta ba da izini ya buɗe wannan hanyar da 'yan najeriya wato masu son shigowa da kaya daga china kasan yanzu yadda ake wahalar dalar nan eh. to za a iya za su iya bude takardun shigo da kaya ta kudi na china na yuwa har zuwa kudi dala biliyan shida wannan kaga ba karamin sauki aka kawo ga babban bankin najeriya ba wanda yake fama da rashin dala a halin da ake ciki yanzu da wannan kuma mm. akwai shi akwai yan kasuwa da suka je da sassan gwamnati wanda aka zauna tsakanin 'yan kasuwa namu da nasu na can hmm. wanda dangantaka kowanne suka so kulla zumunci abubuwan nan wani wutar kamfanin wutar lantarki kamar wasu sun samu yarjejeniya na kafa wutar lantarki wasu ma babban titi za su bi daga lagos zuwa abuja wani irin titin irin jirgin kasa na cikin gari wato metro hmm. kamar na lagos an yi wannan yarjejeniya hmm. akwai su masana'antu iri daban-daban aka shirya su za su kawo jari a zuba a nan Najeriya. Eh. To, Haji Shehu, um, abinda waɗansu da ke magana ko watakila ba a fahimci abin mana shine cewa ai tamkar najeriya ce aka ɗauka aka jingine wa china kuma wato muka zamanto kwatankwaci wasu na gani kamar mun zamanto bayi gare su don a hali yanzu <laughs> suna cewa kashi 80 cikin 100 na cinikayya da ake yi ribar ta kamar yadda shi shugaban kasa ya faɗa riba ita china ke da riba a wannan cinikayya kasuwanni hatta zanna bukar yanzu yan china ke sakawa a najeriya to kana ganin wannan dangantaka ba za ta ƙara buɗe wato masana'antu da ake kokari na cikin gida za su daɗa durkushewa ba A'a ai yanzu ita abin da China suke wa Najeriya alkawari. Eh. Maimakon a ce Najeriya ita ce ƙasa da abin wato suna so a ɗauka daga daga cinikayya mm. zuwa kafa masana'antu. Eh. a Saboda haka maimakon mu ringa rungumar kuɗi muna zuwa can mu siyo su ko kuma su su kawo kaya mu saya. Mm. su suke su ɗauko masana'antun da za su ringa sarrafa waɗannan kayayyaki a nan gida Najeriya. to saboda haka kaga mu samu eh, mutanen mu su samu aikin yi mu ma idan har kasuwar gida ta gamsu har mu mu dauka mu saida wa wasu to a kasashen waje mm. zancen bauta ga China kullum bai taso ba don me za a ce bauta ciniki ya zama bauta abin da yake faruwa yanzu idan eh, kuma za mu buga irin wato dangantaka na cinikayya tsakanin Najeriya da wasu kasashe. Wato mutane za su mamaki irin yadda 'yan Najeriya da kansu tun ba gwamnati ta tura su ba. yanzu najeriya babu kasar da yan najeriya suke ciniki da ita ce da china hmm. wannan ya kawo kan batun cewa an wasu ba suna cewa ai yan najeriya da suke zuwa sayo kayayyaki a china su kawo kaya gurbatattu cikin najeriya kuma su ne in suka tafi china suke cewa china su a ba su bara gurbin kayayyaki da za su kawo kasuwannin najeriya an yi wannan batu a shawarwari da aka yi kuma waɗanne matakai za ku dau eh, ci gaba wannan wannan abu ai abu ne da yake ya damu shugaban kasa ya damu kowa a najeriya kuma wannan ai ya samu tushe ne ga irin rashin kishin kasa da rashawa da cin hanci da ta yi katutu a najeriya in ba haka ba ai muna da ma'aikatu yanzu kamar hukuma ta kayyade kayayyaki irin wato standard organization hmm. yanzu ai akwai tana da ma'aikata da na'urorin da yau magani aka shigo da shi wanda ya gaza ka'ida tun daga tashar ruwa ba za a bari a iya shigo mana da shi ba ko jirgin sama amma abubuwan haka yake to wata irin yaƙi da rashawa da cin hanci da shi shugaban Muhammadu Buhari ya sa gaba zai kawo sauƙi ga waɗannan abubuwa amma tabbas 'yan Najeriya muke da laifi shi ɗaya ko a China ba ma a China kowace ƙasar duniya abin da ka je kana so ba shi zai ke da maka ba za a baka abin da baka nema ba ne. rahotanni daga jalingo fadar jihar taraba suna nuni da cewa hankula sun fara kunciya biyu bayan zub da jini da aka yi a gundumar garbabi al'amari da har wasu jami'an gwamnatin jihar suke dangantawa da harin boko haram amma wani dan majalisar dokokin jihar ya kira taro na manema labarai inda ke ta wannan igirari ibrahim abdulaziz yana da ci gaban wannan rahoto a wajen wani taron manema labarai a jalingo fadar jihar dan majalisar dokokin jihar taraba da ke wakiltar yankin honorable umar yusuf ya ce ma abin takaici ne yadda wasu yanzu ke kokarin danganta lamarin da rikicin boko haram Haka nan kuma dan majalisar ya ce ma hotunan nan da ake ta yadawa ta kafar sada zumunci na bogi ne domin neman sake tada hankulan jama'a akwai abun da mutane suke ta yadawa wani yana cewa ah, wannan da ya dangana ga mutanen boko haram ne gaskiya akwai akwai ban takaici akwai bakin ciki kwarai a ciki akwai kuma abu hotuna da suke ta yadawa ta hanyar yanar gizo wanda wa'annan duka ƙararrayi ne na banza da wofi ita ma dai hadakar ƙungiyar fulani makiyaya ta miyetti allah ta kira wani taron manema labarai inda ta maida da martani game da kamun da rundunar 'yan sandan jihar ta yi wani shugaban fulani da cewa shine ma kitsa wutar rikicin tun farko dai kwamishinan 'yan sanda na jihar taraba alkali ba. ya ce sun kama wani mai suna ayuba ishaku da cewa a gidansa ne ya kitsa wutar rikicin to sai dai kuma tuni haɗakar ƙungiyar fulani makiya ta najeriya mai ta allah ta mai da martani inda ko ta ce ba ma haka zancen yake ba Alhaji Sabi Muhammad Tukur da ke zama shugaban kungiyar a Taraba ya ce su yi mamaki game da waɗannan kalamai duk da cewa sun sanar da rundunar 'yan sandan jihar abin da ke faruwa tun farko. To amma ko yanzu ake neman sauya zancen. Muna so mu gaya ma duniya su sani cewa binda kwamishinan 'yan sanda na jihar Taraba ya yi bai yi shi a bisa ka'ida ba ya nuna kan cewa kila ya ɗauki wani bangare ne ya bar wani bangare. Zan yi mamaki mutumin da ardon da aka gayyace shi akan cewa ka zo mu ji abin da yake faruwa a gare ka aka ɗauki shi a kawashi shi jalingo aka fidda shi gaban 'yan press kan cewa shi ɗin nan shi haɗa da fulani ko kuma wasu su je su kona ko kuma su kashe wasu wannan abin ya ban mamaki shi kansa wanda aka bai sa abin da ya faru ba don ma ba ga mishi abin da ya faru ba ni kaina na buga ma kwamishinan ɗan sanda na ke ga mishi cewa ga ripon da na samu abubuwa fa na faruwa a daji an kakkashe jama'an mu an sassare shanukansu sai na buga masa sai shi to ba da ma zai zo ofis zo haka nan da abin da muke da shi a namo yanzu kafin na sake duba wasu mu da mutane fiye da hamsin wanda aka kashe su wasu an ɗauke su an zubar da su gawakin a cikin ruwa wasu an tone rami an binne su zaka samu ga ba mutum an shirya da rigansa an shirya wundonsa baya nan sannan shanu kai kuma har ga Allah yanzu hakan nan shanu wanda aka kashe su aka sassare su sun fi 400 gwamnan jihar Taraban da Akte Dare Disan Isaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai Mrs. Silvanus Giwa ya ce gwamnatin jihar ba za ta kula mun cewa duk wani da aka kama na da hannu a wannan tashin hankalin ba kawo yanzu dai tuni fa aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin da maido da doka da oda ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo ta jihar kano wa alan waka na mutan kano mai jimirin aman wake a gurin jama'ar kano mu zauna lafiya zai kulla alakar muna kawo muku waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc karfe goma sha ɗaya da minti goma sha bakwai na safe ga ibrahim kalmasi garba da shirinmu na gaba Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za mu ji kashi na uku na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu game da shahararren mawaƙin nan da ya rasu kwanan baya wato Alhaji Sani ɗan Indo. Shu'aibu Idris Kofar Fada, Ishaq Abdullahi Rima Bena, Husaini Dangwata Karasuwa. malama safara'u zamani almajirawa da dai sauransu na daga cikin waɗanda suka yi wannan tambayar To amma kamar yadda na faɗa a makon jiya da yake har yanzu maganar jamhuriyar Nijar ake za mu ji kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin 'yancin Nijar. Masu tambayar kuwa su ne Bafa Haruna Bajoga da Abdullahi Bature Bajoga. Ga ci gaban ansar da wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi ya samo daga shugaban jama'ar tawa Farfesa Ado Muhammad wanda ya ce. Abin da ta zo ta yi jirwaye mai kamar wanka jirwayen bai yi ba sai da kalkashin mulkin zuwa hammani ne aka samu. kenan a nan ana iya cewa rda ita ce ta yi fafutukar samun wannan yancin kai. ba ita kaɗai ba ba ita ce ta yi. na haɗa maka na ce da 'yan ƙungiyoyin kwadago da na ɗalibai da tsohin soji da sarakunan gargajiya suka mai tsakaini mm. da tsaya sai an samu mulkin kai mm. ba yar ita kaɗai ba Mm. Hada sawaba suka matsa da Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya 'yancin kan ya zama dole ne ko da yake jirwaye ne mai mawanka. Mm. To, Profesa kan maganar shi wannan 'yancin kai, shin eh. akwai shi 'yancin kan ko kuma suna kawai ne? kaka ka sai da su ga wanda kake so ko ko ka sa kuɗin farashin da kake so daga inda ba ka da mallaka wasu abubuwa wanda suke baka ai ka da incin kai duka kasashen afirka da ka gani ba niger ba babu wata ƙasa mai incin kanta sai dai a riya kare da sango kare da sauhu ne ake yin tsugunni kafin mutum ne da gidan shi da iyalin shi sai wani ya sai mai abincin da za a yi sai ya biya mai wuta ya biya mai ruwa ya gyara mai gidan shi ba iya cewa mutum yana da yancin kai mu kasashen afirka ba mu da yancin kai tunda ba mu iya kora mu bakin mu kuda daga bakin inda ba ka iya kora mu bakin ka kuda ba ka da yancin kai wato wannan yana da nasaba da talaucin da kasashen afirka suke fama da shi eh da talauci da ba su iya hidda daga wuta in ka ɗauki wasu ƙasashe na afirka ma albashin ma'aikatan su ma sai an biya musu zaɓe in ba za sai an ba su kuɗi in an ce ku yi zaɓe in ba a yi zaɓe in ba ku yi zaɓe ba an ba ku kuɗi sun yarda da zaɓen ko ba su yarda da zaɓe ba sai su yi zaɓe a gani ko daga inda ba ka iya yadda sihe daga wuta ba ka iya kora bakin ka kudan ba ka da yanci don haka ƙasashen afirka ya kamata su tashi su yi firmin danya su yi kamar yadda rasha ta yi su yi kamar yadda china ta yi yanzu china tana iya kanta kowace kasa ta yi abin da take so saboda ka gani tana iya kera abubuwa na biyan bukatan mutanen ta har ta watsa shi a duniya yanzu in ka sai hitila ta cana ce in ka sai agogo na cana ne in ka sai wani abu na hasken rana na cana ne in ka sai wasu motoci na cana ne ko na japan ba ta zama ratar na ba kenan an ka ɗauki ƙasashe kamar su china kamar su japan da sauransu wanda ake kira le brics wato kama brazil da rasha da end da china da afirka ta kudu wasu zama rabatar na ba su ne kasashe masu tasowa suna gwagwarmaya da sabon ƙasashe masu ƙarfi na duniya har suna so ma su wuce su su yi abinci sai dai su saida ya ishi ƙasar su har su saida komi sai su saida wasu 'yan shekaru nan bashin amurka shana ta saye shi to kaga wannan kana ta ya kai magana su gaba gani mm. tunda kana da ƙari sosai amma baka da ƙari ai hoto ne sai kuma kashi na uku na amsar tambaya kan tarihin marigayi mawaƙi sani ɗan indo Idan masu tambayar na saurare ga ci gaban ansar ku daga bakin Malam Shehu Yusuf Kura. Yanzu na gaya maka ina da kasar kasar kasar na ɗan Indo ya fi ɗari a guri na hmm. Amma shi ɗan Indo bai mori ko sisin ko wannan kasar da aka sayar min. Tun ana sayar da kasar naira ɗaya tun ana sayar da shi sule biyar har aka zo ana sayarwa naira har aka zo ana sayarwa naira biyu yanzu naira ɗari biyar ne kowane kasar ɗaya mm. amma in za a sayar da guda dubu dan indo ba zai mori komai a ciki ba saboda haka Saɓanin yadda abin yake nan ƙasar kenan yawwa saɓanin nan ƙasar cewa in kai waƙa. ba ma wanda zai sa ta a rediyo a ji sai ka samu wani abu a ciki yanzu ba Michael Jackson ya mutu ba mm. amma kullum ƴaƴansa da danginsa cin moriyar kiɗansa suke mm. saboda duk sanda aka buga sabon CD ko wani abu na Michael Jackson sai an ba su wani kuɗi amma a makaɗan mu na hausa ko ran da ka je kai waka ko a ko a wafa ko a naija ko a ko a kings garden ko a wani guri in ka tashi abin da ka samu nan take wani ya baka naira ɗari ɗari biyu ɗari uku shi mm. za ka haɗa ita ce ribar ka mm. yanzu ka ɗauki musa ɗan ba'u a yanzu dai a makaɗan hausa da suka saura babu mashahuri kamar sa yanzu ka dubi sani aliyu ɗan dawo har ma ya bar waƙar Hmm. yana nan a garinsu sai dai ino ma kawai saboda ba wanda zai iya kiransa ya ɗauko naira dubu arba'in ko dubu hamsin ya bashi yi masa waka hmm. saɓanin da kuma in yi wakar ya buga ta shi kenan an riga an manta da shi ba zai samu komai ba hmm. saboda haka makaɗanmu na hausa dama don haka suke da iyayen gida ai kaga shata ubangidansa shine sarkin daura Allah ya ji kansu bayan sarkin daura ya mutu dan kaba ya ɗauka Allah ya ji kansa nan Musa ɗan kwairo sarkin garinsu Shi ne ubangidan saboda haka kowane makaɗin hausa za ka ga saboda saboda i samu rayuwa ingantacciya ina da ubangida hmm. wanda shi zai ɗauki cinsa da shansa sannan zai ɗan fita ya samu kuɗi amma magana ta gaskiya makaɗan mu na hausa ba sa samun komai ba sa samun riba komai kuma suna da basira kuma a yanzu da suke karewa a hankali a hankali ka ga cewa kalmomin hausa masu kyau ibrahim yanzu ba mu iya rike su saboda ba mu da makaɗan da za su yi amfani da su da can kuwa in baka san wata kalma ba in ka ji janki ya faɗe ta ko sani ali dan ya faɗe ta ko shi ali dan ya faɗe ta za ka je ka bincika ka ga mecece ma'anar wannan kalma yanzu ko babu mm, to yawa malam shehu ko da ke bai cikin tambayoyin da masu sauraron mu suka yi tunda mun taɓo na san za su so ka bayyana yadda kake ganin mawakan Najeriya ko ko mawakan Hausa za su ci moriyar hazakar da Allah ya don su su raya hausar to wannan shine babban jidalin da ke gabanmu misali allah ji ɗan shata ba dan da irogawo da hmm. kuma ɗahiru modibo da rediyo talbijin kaduna ba ai da ba wanda zai san basirar shata hmm. a yanzu kuwa gidajen rediyonmu na najeriya ba su damu da makaɗanmu na gargajiya ba ba su damu da shehu ajilo ba ba su damu da musa ɗan bada ba ba su damu da kala ba to shi kuma maroƙi kamar inda na gaya maka idan ya zo mararrabar jos ya zo ya yi waka so wannan aka yi wa waka so yake ya ji ta a duniya mm. a lokacin nan ne zai iya ɗaukan abinsa mai nauyi ya ba maroki ko ya ba mawaki mm. amma idan har gidajen rediyon mu suka ci gaba da yin watsi da makaɗanmu da mawaƙanmu na gargajiya mm. waɗanda suke amfani da kayan kiɗa na gargajiya waɗanda suke yin waka irin ta hausa ta gargajiya to makaɗan hausa ba za su fito ba saboda su a nan ba za su iya cewa idan an yi musu faifai a je a sayar a kawo musu wani abu ba a'a mm. yawan sa su da ake a gidan rediyo yawan farin jinin su kenan yawan farin jinin su kuma yawan yadda za a gayyace su a gidan biki da suna kenan mm. yanzu za ka ga ana ta yin bukukuwa a ƙasar Hausa amma sai a gayyaci irin waɗannan yaran masu yin kiɗa da jita da fiyano da sauransu mm. maimakon a kamar inda ake yi da in za a yi biki shahararre a gari sai a ringa cewa ai alhaji wani ya gayyato har sai kaga an yi na an kwana ana kiɗa shata ina samun kuɗi hmm. sai kaga an yi na an kwana ana kiɗa kaga audo zirin ɗan duna ko ɗallami nasarawa yana samun kuɗi hmm. amma yanzu tunda ba a fito da su ba a ma san basirarsu ba ba a ma san me yanzu in ka ɗauke shi Musa ɗan badan da Shehu Ajilo ɗin da shi Musa ɗan ba'u ɗin yanzu wane ne makaɗin da kake ji ba wani sababbin makaɗa da suka taso. Saboda haka gidajen rediyo a ganina su ne ya kamata su zauna su ga al'ada da ɗabi'a da komai da komai na hausa ya kamata su kare ba a ce kar a sa kiɗan zamani da allah ya kawo mana da matasa suke ji ba amma dai yanzu a nan ƙasar kullum sai an sa wakar Dolly Parton, kullum mm. sai an sa wakar Michael Jackson, kullum sai an sa wakar uh, uh, James Brown, mm. kullum sai an sa makaɗansu tsofaffi waɗanda shekara talatin ko ma fiye da haka sun mutu. Mm. Amma har yanzu ana nuna su a talabijin ana sha'awar kiɗansu ana sayan waƙoƙinsu. To a Najeriya ma dole sai an yi wannan. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban ansar tambaya kan tarihin 'yancin jamhuriyar Nijar da kuma ƙarshen tarihin marigayi sani ɗan Indo. Yanzu a madadin Profesa Ado Muhammad na jami'ar Tawa da Malam Shehu Yusuf Kura da ke nan Amurka da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To a gaida malamai sashen Hausa na murya Amurka ke magana ga tashin muhimman kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. Sojojin Najeriya sun ce za su ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda tare da kwato mutanen da 'yan ta'addan suka yi garkuwa da su ciki ko har da 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram da ke rike da su a halin yanzu. In ji kakakin rundunar sojan Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar. kakakin sojan ya ce ba za su yi kasa a goyo ba wajen nemo 'yan matan nan na cibok tare da ganin sun mayar da su ga iyayensu ba tare da kwarzane ba jan rabe yana magana ne yau bayan da ya yi fitali da wani sabon bidiyo da ake rarrabawa cewa 'yan matan suna nan da rai a hira da janar ya yi da wannan gidan rediyon ya bayyana hoton bidiyon a matsayin bayanin da bai kammalu ba kuma cewa wata alama ce ta damuwa da 'yan ta'addan suka shiga sakamakon rashin sukun da sojojin su kana su a jamhuriyar chad ko kawo yanzu ba a fidda sakamakon zaben da aka gudanar a kasar ba na ranar tara ga watan nan da muke ciki sai dai adawa sun ce ba shakka kuri'unsu za su yi tasiri domin ko ga bisa dukkan alamu sai an sake zaɓe zagaye na biyu kuma ba za su yarda da duk wani sakamako ba saɓanin a yi zaɓe zagaye na biyu na zaɓen to sai dai wannan kalamun na shugabannin jam'iyyun adawa alama ce ta nuna zaman ɗanɗan a ƙasar an ambato muhammad ahmad alhabo shugaban jam'iyyar adawa ta party for liberty and development wato pld shi da mai magana da yawon shugabannin eh, jam'iyyun adawa na cewa to masu haro abin da sawa kenan cikin shirin nama daidai wannan lokaci sai kuma can ba lisha da ikon allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da mu tattauna kamun na madadin ladan ibrahim a yau wadda ya taya ni gabatar da shirin da caleb getacho wadda kula dakin gabatar da shirye-shiryen da kuma injiniya da ya rika masa a nan nesa sahabo imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya